wata tawaga mai kumshe da mutum hamsin ne ta wakilci ƙasar mali a taron cop vincent wace ministan tsabta da ci gaba mai ɗorewa ke jagoranta dangance da ababuwan fuskanta na ƙasar mahukuntan rikon mika milki sun sa ƙaimi ne kan samun shigar kuɗaɗe dirisa dumbiya jami'in tuntuɓa na ƙasa ga sauyin yanayi a ƙasar mali Tun taron Copenhagen shekara ta biyu da ɗaya ana maganar zuba kuɗi amma idan aka daidaita za a ganin bukatun da ake da yafi kuɗin da ke da dole mai matsin lamba kan gamayar ƙasa da ƙasa domin su girmama alƙawuran da suka ɗauka fuskar kuɗi tallafi da samar da kimiyyar zamani ga ƙasashe masu tasowa kawar Mali yanan ƙalubale suna a wannan matsayi. Kamin somawar wannan taron COP matasa masu fafutuka sun shirya da muhawara kan yanayi a Yame ƙasar Nijar. Sani Yakuba, daraktan zartarwa na ƙungiyar matasa 'yan sa kai ga batun mahali. Yawan matasa sun samu tallafi daga waɗansu ma'aikatu domin ƙarfafa tawaga 'yan Nijar a wajen taron kwaf domin kawo saƙonnin matasan Nijar. Saboda anan muna fama da ambaliya sosai da tasirin fari. A ci gaba da kawo shawari domin taron kwaf ya kasance na 'yan Afirka ya kasance na al'umma da suke jira. des communautés. Kokowa da canje-canjen yanayi wani muradi ne na gaugawa sai dai yana da mahimmanci ayyukan su kasance tsakiyar matakan da za a ɗauka tsawon tattaunawar takwab shine fatan matashiya 'yar burkina faso risana waidirago. sakona zuwa ga wakilan matasa waɗanda suka halarci babban taron fannin muhalli cop 27 shine su kai kukan su cewa manyan shugabannin duniya da masu hannu a fannin muhalli da su kara karfafa sadaukarwarsu ga yanayi da muhalli. muhalli sannan ga babban masu gurɓata muhalli da su yi iya ƙoƙarin su wajen ganin an kare nahiyar. Wannan COP na gudana ne a cikin wani hali inda masana da dama ke tambayar kansu ko yaya za a tsirar da yarjejeniyar Paris bisa kan yanayi a wannan yarjejeniyar gurin shine kokowa ga gurɓatar muhalli don ganin an kare sararin duniya da halittun da ke rayuwa amma gudunmuwar ƙasashen bata isa ba a halin yanzu al'amarin da da ke ban takaici a ganin masu fafutuka kan muhali. Studio